Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه masu saurare Assalamu alaikum. Radio VOH ya saka mu a cikin shirin sa na safiyar Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali. Bayan sa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Shugaban ƙasar Iran ya ce za a bude cibiyar kasuwanci ta ƙasar a birnin Doha na ƙasar Qatar. kasashen kungiyar tarayyar turai sun amince a kakaba wa kasar rasha takunkuman tattalin arziki kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na taro na musamman dangane da kasar mali yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya ba da sanarwar cewa za a buɗe cibiyar kasuwanci ta ƙasar iran a birnin doha na ƙasar qatar nan ba da dadewa ba kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya talata da yamma bayan ya kammala ziyarar aiki na kwanaki biyu zuwa kasar qatar shugaban ya ƙara da cewa ministan kamfanoni na ƙasashen biyu za su fara aiki tare don kauda duk wani shinge da zai iya hana harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu shugaban ya ce manya-manyan 'yan kasuwa na ƙasar qatar a shirye suke su fara harkokin kasuwanci da ƙasar iran a ziyarar kwanaki biyu da ya kai kasar qatar kasashen biyu sun rataba hannu kan yarjejeniyoyin kasuwanci guda goma sha hudu sannan iran da kasar venezuela sun cimma a matsaya kan al'amuran makamashi a gefen taron kasashe masu arzikin iskar gas a duniya jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana cewa kasashen kungiyar gaba daya sun amince da shirin kakaba wa kasar rasha takunkuman tattalin arziki a jiya da yamma majiyar murya jihar musulunci ta iran ta bayyana cewa yankin donbass da ke gabacin kasar ukraine wa'anda suka hada da dontex da kuma luhansk da kuma wasu yankuna a gabacin kasar ta ukraine sun shelanta ballewarsu daga kasar ukraine a shekara ta 2014 bayan da aka yi sauyin shugabanci a kasar a daren litin da ta gabata ce da shugaban kasar rasha vladimir putin ya amince da samun 'yancin yankunan donetsk da kuma luhansk wa'anda mafi yawan mazaunansu 'yan kabilar rasha ne ya amince da su zama intattu kasashe kimanin watanni biyu da suka gabata ne dai shugaban kasar amurka joe biden ya fara yayata cewa kasar rasha na ƙoƙarin mamaye ƙasar ukraine borel ya bayyana cewa takunkuman da za a ɗora wa ƙasar rasha su ne ta shiga cikin harkokin ƙasar ukraine a matsayin 'yantacciyar ƙasa shugaban tawagar ƙasar china a tattaunawar da ke gudana a halin yanzu a birnin vienna na ƙasar austria dangane da ɗagewa iran takunkuman tattalin arziki wa'anda amurka ta ɗora mata ya ce saura kaɗan a kammala tattaunawar kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto wankun yana faɗar haka a daren jiya talata kan cewa suna dab da kammala tattaunawar wacce suka fara tun ranar 27 watan disamban shekarar da ta gabata kun ya bayyana cewa ƙasar china ta yi iya ƙoƙarinta don rage sabanin da ke tsakanin ƙasashen biyu wato iran da amurka don a sami damar cimma wata matsaya wacce ƙasashen biyu suka amince da ita don daukewa iran takunkuman tattalin arziki da kuma dawowar amurka a cikin yarjejeniyar jcpoa kasar iran dai ta ce amurka ce ta fara ficewa daga yarjejeniya a shekara ta 2018 don haka ita ce za ta fara ɗauka mataki na farko wanda kuma shine ɗauke mata takunkuman zaluncin da ta taurawa iran bayan ficewarta daga yarjejeniyar ta jcpoa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Human Rights Watch sa buƙaci duniya musamman ƙasashen turai da su daina mu'amala ta kasuwanci da yankunan da ke ƙarƙashin mamayar Isra'ila. A wata sanawa da ta fitar ƙungiyar Human Rights Watch ta ci gaba da cewa kasuwanci da yankunan da Isra'ila take mamaye tamkar cin zarafin ɗan adam ne kuma dole ne a kawo ƙarshen sa a game da hakan ne ƙungiyar ta buƙaci kwamitin ƙungiyar tarayyar turai da ya haramta duk wani kasuwanci da yankunan da ke ƙarƙashin mamayar isra'ila musamman na falasɗinawa saboda hakan a cewarta tamkar laifin yaƙi ne wasu alkalma da bankin duniya ya fitar a shekara ta 2012 sun nuna cewa kayakin kasuwanci wanda ƙungiyar eu ke shigar da su zuwa yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mamaye sun kai kusan dala miliyan 300 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da taro na musamman a jiya talata domin tattauna halin da ake ciki a ƙasar mali tun bayan da faransa da ƙawayenta suka yi anniyar janye sojojinsu daga ƙasar taron wanda faransa ta kira za a tattauna tasirin janyewar dakarunta daga ƙasar mali musamman kan tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya munisma babban abin damuwar da ke da ita shine wato makomar tawagar ta munisma wacce ta dogara da tallafin dakarun na faransa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla a gaida tahir amin daga labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba to shirin na mu leƙa jaridunmu na yau. jaridunmu na yau. Jama'a saurari Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin namu leƙa jaridunmu na yau. Inda a wannan karan zamu leƙa ajin da ake bugawa a tarayyar Najeriya da kuma wasu da ake buga a ƙasashen nahiyar Afirka. Da farko bari mu fara jaridar Najeriya wato jaridar ta premium times inda kawo labarin cewa kwankwaso da wasu jigajige sun kaddamar da sabuwar kungiyar siyasa tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso da suleiman hunkui na jihar kaduna tsohon ministan wasanni solomon da long buba galadima da wasu fitattun 'yan najeriya sun kafa sabuwar kungiya domin kwato mulki daga hannun jam'iyyar apc kungiyar mai taken the national movement kungiya ce mai rajin ceto najeriya daga hannun pdp da apc sannan kuma ta kubutar da kasar wajen wargajewa kwankwaso ne ya kira taron tare da wasu fitattun 'yan najeriya da suka hallara a icc da ke abuja fitattun 'yan najeriya mata taron sun haɗa da dattijon gwamnati alhaji tanko ya kasai iya vice marshal efene ju buba galadima chief simon edoda sanata yarima ngozon onu da dai sauransu su ne suka raci wannan taro da aka kira na kafa wannan sabuwar kungiyar siyasa to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa apc ta kara nutsewa cikin kogin rikici bayan mai da bayan mai da taron gangami daga 26 ga watan fabrairu zuwa 26 ga watan maris a ranar litinin ne sassan jam'iyyar apc na kasa john apundoce ya sanar da manema labarai cewa an ɗage taron gangamin apc na ƙasa da aka shirya yi ranar asabar 26 ga watan fabrairu na wannan shekara na wannan shekara ya ce kwamitin tsarawa da shirya taron na ƙasa ya ce za a yi shi ne yanzu a ranar 26 ga watan maris ya ce da manema labarai haka ne bayan kwamitin shirya taron ya yi ganawar sirri inda suka nuna wajibcin ɗage taron to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa hukumar naftif ta ceto mata sha biyar da aka safar daga kasar najeriya zuwa kasar mali daga cikin matan da hukumar ta ceto akwai mace ɗaya da ke namiji mai shekara ɗaya uku da kuma mata biyu masu ciki shugaban hukumar fatima waziri azi ta ce naftif ta yi nasarar ceto wannan matan ne a dalilin haɗa hannu da ta yi da hukumomin naktal da atipsom kasashen sin da masar sun yanke shawarar samar da tallafin alluran rigakafin cutar covid-19 kimanin dubu ɗari biyar rashin haɗin gwiwa ga falasɗina da ke zama a yankin gaza a ranar lahadin da ta gabata an kaddamar da aikin jigilar allurar birnin alkahira na kasar masar a kasar uganda kuma jaridar ta kawo labarin cewa gwamnati za ta yanke hukuncin ɗauri ko biyan tara ga duk wanda ya ƙi yarda a yi masa allura kafin covid-19 jarida ta kawo labarin cewa gwamnatin kasar uganda ta tafi ta da wata sanarwa wadda a ciki take cewa daga yanzu duk wanda ya ki yarda ya masa allurar kafin covid-19 to za a zai fuskanci daurin wata shida a gidan yari ko kuma biyan tara na shilin miliyan hudu na kudin kasar yanzu haka dai kwamitin da misar kasar kan kiwon lafiya ta ya fara da bincike na yi wa ayar dokar gyaran fuska yadda za a mayar da yin allurar cutar a kafin covid-19 ya zama wajibi ne ga kan ga kowane ɗan ƙasa a ƙasar ta uganda to ma saurare ƙarshen shirin namu na leƙa jaridunmu na yau din kenan. To sai a gyara zama domin a saurari shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana da suke fashin baki akan waɗannan batutuwa da yadda suke kallon su ta mahanga daban-daban. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da batun tattaunawar da ake yi akan shirin iran na nukiliya da kuma batun cire mata takunkumi a tattaunawar birnin biyana na kasar austria wadda ke gudana a tsakanin bangarori na tawagar kasar iran inda da ke halarta wannan tattaunawa da kuma sauran togogi na sauran kasashe mambobi na yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu akan ta tare da kasar iran wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fata masu saurare za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. koma tattaunawar biyanna domin farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimawa kan shirin iran tare da manyan kasashen duniya da kuma bangarori na ƙasa da ƙasa game da majalisar ɗinkin duniya da kuma bangaren ƙungiyar tarayyar turai da kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya game da sauran mambobi na tattaunawar da suka hada da amurka da kuma rasha da china da kuma sauran kasashe waɗanda suka hada da birtaniya faransa da kuma jamus ake ci gaba da tattaunawa dangane da yadda za a farfado da yarjejeniyar da aka cimma da iran din cikin shekara ta 2015 duk wata cewa daga bisani amurka ta fice daga cikin wannan yarjejeniya to amma a halin yanzu dai wakilan amurkan suna birnin biyanna kuma dukkanin abin da ake tattaunawa ana isar masu da dukkanin abin da tattaunawar ta kunsa kamar yadda su kuma sukan bayyana mahangarsu wadda akan isarwa kasar ta iran da tawagarta da ke wurin wanda bisa irin wannan tsari ne ake ci gaba da gudanar da wannan tattaunawa ba tare da an zauna teburin tattaunawar kai tsaye tsakanin iran da amurka ba duk da cewa dukkanin sauran bangarori suna akan teburin tattaunawar tun bayan da aka koma wannan tattaunawa wadda ita ce zagaye na takwas ake ci gaba da bin al'amura da suka shafi yarjejeniyar ta asali wadda aka cimma shekara ta 2015 inda ake bin batutuwan dalla-dalla da kuma dauko dukkanin abin da ake da saɓani a kansa kuma sauran bututuwa waɗanda suke da alaƙa da batun takunkumai da amurka ta sake dawa iran da su bayan ficewarta a shekara ta 2018 ɗaya daga cikin abubuwa dai wanda wannan tattaunawa ta fi ɗaukar hankali a kansu dai shine batun cirewa iran ɗin takunkumi domin kuwa shine sharaɗi na farko wanda iran ta gindaya kafin ta amince ta koma tattaunawa zagaye na takwas a birnin vienna tun kimanin watanni biyu da suka gabata ana ci gaba da wannan tattaunawa dai kamar yadda aka faro ta duk da cewa dai lokaci zuwa lokaci tawagogin sukan bar birnin biyanna su koma kasashen su domin tattaunawa da hukumomi da kuma ɗaukar shawara akan batutuwa na gaba wanda kuma a cikin makon da ya gabata ne dukkanin tawagogin suka sake komawa domin ci gaba da wannan tattaunawa a halin yanzu haka dai tawagar ƙasar iran wadda ita ce take da al'amari a hannunta wadda kuma ta kafa sharɗanta ta dage kan matsayin gwamnatin ƙasar ta iran da cewa dole ne sai amurka ta amince da dukkanin sharɗaɗin da iran ta gindaya musamman ma dai batun cire mata takunkumin da kuma tabbatar da cewa amurka ba ta sake saba alkawali ba matukar da ta dawo cikin wannan yarjejeniya tare da yin aiki da dukkan abubuwan da ta riga ta rattaba hannu a kansu tun a cikin shekara ta 2015 a lokacin da aka cimma yarjejeniya da farko dukkanin kasashen da suke halartar wannan yarjejeniya dai sun nuna farin cikin su matuka dangane da irin gagarumin ci gaban da aka samu a cikin kimanin watanni biyu da aka kwashe ana gudanar da wannan tattaunawa tun a ƙarshen shekara ta 2021 da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar ƙungiyar tarayyar turai ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a wannan tattaunawa duk da cewa dai a halin yanzu za a iya cewa ana mataki na ƙarshe ne wanda shine ya fi kowanne muhimmanci wanda kuma ake fatan samun fahimtar juna da amincewar dukkanin bangarori a kansa a tattaunawar da ta hada su da ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian a wannan asabar da ta gabata babban jami'i mai kula da harkokin siyasar wajen kungiyar tarayyar turan ya shaida masa cewa tarayyar turai tana yin iyakacin kokarinta domin tabbatar da cewa dukkanin abubuwan da ake tattaunawa a birnin vienna sun haifar da ɗa ido ga dukkanin bangarori. yayin da ita kanta kasar amurka ta bayyana cewa ana ci gaba da wannan tattaunawa kuma ana samun gagarumin ci gaba kuma akwai yiwuwar a cikin 'yan kwanakin nan a can ma matsaya ta karshe wadda za a rubuta yarjejeniya ta fahimtar juna a tsakaninta da dukkanin sauran bangarori da suke cikin wannan yarjejeniya da kuma ita kanta kasar iran to sai dai amurka har yanzu bata ce ufan ba dangane da batun sharɗin kasar ta iran na cire mata dukkanin takunkumai wanda yake shine babban sharaɗi na cimma duk wata matsaya a wannan tattaunawa duk wani cewa dai a cikin 'yan makonnin da suka gabata amurka ta sanar da cewa ta janye dukkanin matakan da ɗauka na hana sauran ƙasashe ma'amala tare da iran a wasu bangarori musamman ma wasu harkoki da suka shafi ayyuka na jiragen ruwa da kuma zirga-zirga ta sama da kuma sauran ayyuka da suka shafi harkoki na mai sannan kuma amurka ta bayyana cewa za ta ci gaba da bayar da irin wannan dama ga sauran kasashe waɗanda hana su yin mu'amala da iran domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da ƙasar a ɓangarori daban-daban a cikin irin wannan yanayin ne majalisar dokokin ƙasar iran a wannan lahadi ta gudanar da wani zama domin tattauna hanyoyin da za a bi wajen tabbatar da cewa an aiwatar da duk wata yarjejeniya bisa ka'ida wadda ba ta saba wa abin da yake cikin kundin tsarin mulki na kasar iran ba kamar da kuma tabbatar da cewa ba ta saba wa abin majalisar ta zartar a lokutan baya ba cewa dole wata yarjejeniyar da za a cimmawa to ta zamanto ta yi daidai da maslaha ta kasar iran da kuma zai zama amfanin hakan zai koma ga al'ummar kasar iran ne wannan ya sanya 'yan majalisa kimanin 250 daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar ta iran suka rattaba hannu akan wata takarda wadda take lizamtawa shugaban kasar ta iran ibrahim da isi akan cewa dole ne ya tabbatar da ya ɗauki matakai waɗanda za su baiwa tawagar kasar iran ɗin damar aiwatar da dukkanin abubuwan da aka bukata musamman ma dai babban sharaɗin kasar iran da tabbatar da cewa amurka ta janye duk wasu takunkumai da ta gaba wa kasar ta iran waɗanda suke da alaka da shirin ta na nukiliya kafin cimma duk wata yarjejeniya baya ga haka kuma ɗaya daga cikin sharaɗin da 'yan majalisar suka gabatar shine dole ne amurka ta yi aiki da dukkanin abubuwan da suke a cikin wannan yarjejeniya sannan kuma ta bayar da tabbaci akan cewa ba za ta sake ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ba kamar irin yadda ta yi a cikin shekara ta 2018 sannan kuma 'yan majalisar sun buƙaci ibrahim ra'isi da ya tabbatar da cewa dukkanin kasashe da suke mambobi a cikin wannan yarjejeniya sun amince da dukkanin sharɗan da aka gindaya na yin aiki da abin da wannan yarjejeniya ta kunsa ta yadda wata ƙasa ba ta da hurumin ficewa daga cikin wannan yarjejeniya ko kuma sabawa ko ɗaya daga cikin ka'idoji waɗanda aka rattaba hannu a kansu baya ga haka kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar ta iran sun tabbatar da cewa matukar dai dukkanin bangarorin wannan yarjejeniya suka yi aiki da abin da aka rattaba hannu a kansa ko kuma aka cimma matsaya a kansa to ita kuma a nata bangaren kasar iran za ta sake yin waiwaye dangane da irin matakan da ta dauka na jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar nukiliya da kuma dawo da yin aiki da abubuwan da ta rattaba hannu a kansu kamar lokutan baya wanda hakan zai bayar da damar dukkanin bangarorin su yi aiki da nauyin da ya rataya a kansu wanda suka rataba hannu a kansa a cikin wannan yarjejeniya a shekara ta 2015 a halin yanzu dai da ake mataki na ƙarshe na wannan tattaunawa a birnin vienna kallo kachukap ya koma a kan ƙasar amurka domin ganin irin matakin da za ta ɗauka na amincewa da sharaɗin da ƙasar ta iran ta gabatar mata duk da cewa dai masana da dama waɗanda suke bin wannan lamari suna ganin cewa ga dukkanin alamu ƙasar ta amurka za ta amince da waɗannan sharaɗa domin tabbatar da cewa a wannan karo ta yi nasara wajen dawowa a cikin wannan yarjejeniya da kuma yin amfani da shawarwarin da masana na kasar amurka suka bayar da cewa dawowar amurka a cikin wannan yarjejeniya shine ya fi alheri ya fi kuma zama maslaha ga siyasar amurka fiye da ficewa daga cikin wannan yarjejeniya. muke da shi da suke mu dole anan za mu ja da zamin shirin sai idan Allah haɗa masu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kan wani lokacin adadin kwa da kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. mu na gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa. a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah assalamu alaikum ce muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna fatan kuna cikin ƙoshin lafiya to a gaskiya yau muna jinjina ne ga al'umman mali muna taya su murna da suka yadda dan mangwara suka huta da kuda muna taya su murna muna jinjina ma kuma majalisar sojojin su da suka amince a yi zaɓe sai shekara biyar mun jinjina musu ya kamata mu a ce in shekara biyar kimata su kara ma sojojin har shekara wata biyar ai goma muna jinjina musu da suka raba gari da faransa mun ji daɗin haka Allah kamuka lokacin da mu ma za mu rabu da ita na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH. Da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. Bayo yana son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya wannan shugaba na riko ko kuma in ce na biyun mulki na kasar Mali wannan mataki da majalisar zartarwa ta aiwatar na cewa zai ci gaba da tsare kujerar mulki har na tsawon shekara biyar gaskiya mu 'yan Afirka bai zo mana da daɗi ba. ba saboda haka kamata ya gasganta ɗaukar matakin shirya zaɓe kamin sabuwar shekara mai kamawa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon eritrea radiyo mai albarka zan yi lokaci bisa ga eh, sojojin mali da son karjo mulki sun ce shekaru biyar masu zakuwa suna ba da mulki ga wara kulla to ni dai na ra'ayi lalle wani abar son kaɗi ba ya yi daidai don abinci ya yi daidai su sun karjo mulki yan sun ɗibar suka so ai musu suka so ne ma kowa barka da war haka assalamu alaikum sashen wasu na yi radio bh radio iran mai albarka wata kuna manta da mai sauran kunne da kullum Benzema da ke nan a garsa jamhuriyar Nijar wato muna gudu da kibar mu dan muna tsoma albarkacin bakin mu a cikin wannan ga shirin mai albarka wato gaskiya abin da ke faruwa a nan kasar ta Nijar gaskiya al'amuran wallahi sai dai addu'a wallahi bismillah da ke kashe bayan Allah a cikin yankin Banu Bongo bayan ana kai musu har hare a kame musu abincin su talaka ina za a sa kanshi masu kai har-haren ga da fatan Allah sa su gane Allah sa su gane duk wani ka kashe gobe kai da shi Allah sai muku hisabi duk wani wanda kai ma cin mutunci kai da shi Allah sai muku hisabi kowane irin talauci ne da kuma da za a ɗauka ana kisan bayan Allah mutum bai shi bai gani ba Allah dai ka samu gane insha Allah ban zai mu da kina garsa jamhuriyar Niger Salamu alaikum gidan rediyo na musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara Birnin Kebe memba na murya talaka. Ina son kuma ni dama in bayyana ra'ayina game da halin da yankin mu yake na jihar Kebbi musamman yankin Yawuri da Zuru na harkar ta'addanci na 'yan ta'adda masu zuwa su kone gari su an mutane kansu ina kira ga hukumomin mu na Najeriya don girman Allah don zatin Allah don darajar sama da ƙasa su zo su waiwaye talakawansu wallahi wallahi waɗannan 'yan ta'adda sun addabe su sun addabe su sun zo sun kashe mutane sun hana zuwa ɗauki mutane in ba da bayan nan ba sannan ma'aikatan tsaro sun makara wurin zuwa mutanen nan so biyu sun ka je sun ka kai mutane sun ka aje sun ka ƙona mashi shuka sun ka ƙona abinci abin babu kyawun gani dan girman Allah gwamnatocin mu na Najeriya ko yayi talakawan a ɗauki ma'aikatan tsaro Allah ya kama na sauƙin wannan lalura na gode gidan rediyo na musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara birnin Kebbi memba na Murya Talaka. Salamu alaikum gidan radio biyu a barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a yihar da magaram a yau ina so ku bani dama zai tsokaci game da karawa sojojin kasar Mali wa'adi har zuwa shekara biyar domin gudanar da zaɓe wannan ya yi daidai abu ne mai kyau domin mun ga alamun su sojojin suna da kishin ƙasa kuma suna wa talakawa abin da suke so saɓanin gwamnatin farar hula idan suka ce suna son abu ba a musu idan suka suka ce musa san abu sai a yi kuma wannan ai yayi daidai domin idan suka ta komai suka kawo suka haɗa kan yan kasar su suka kwato sauran yankuna wanda suke hannun yan ta'adda to wannan kuma sai a gudanar da zaɓe lamun lafiya allah sa shi ne ya fi alkhairi allah kawo mu zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka baki ɗaya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da madaram. salamu alaikum radio voh ta hiran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shi irin ina son in ba da ra'ayina ko kuma in jinjina ma eh, sojawan ƙasar mali wanda suka rattaba hannu na eh, sun amince da shugaban eh, rikon kwarya na soji ya ci gaba da rike ƙasar hannun da shekara biyar to wannan abu ne wanda ya gani ko kuma su sojojin su ga yana kara kuma yana gyara ƙasar su da shi ne sa suka ba sojawa goyon baya to mu za mu sha hankali da shugabannin afirka su gane ko kuma kungiyar tarayyar afirka ta gane ƙasar mali yanzu ita ba wai kama kasa ba ce wadda kamar take kamanta da wasu kasashe cikin afirka saboda kasa ce wadda ta fito ta nuna ma duniya ita tana iya eh, kawo sauyi cikin ƙasar ta ko kuma har kai ma ta ce ma faransa ta kai ta bata waje kenan ka gani ba guda bane da wasu kasashe wanda ba su da inci sai abin da ƙasar faransa ta tsara musu assalamu alaikum radio musulunci radio iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau saukacin da nake son in yi bisa shugabannin kasar mu ne da ɗiyan kasuwa azumi azumi ya karato ya kamata yan kasuwa da gwamnati su sassauta ma talaka shine muke so dan Allah dan annabi gwamnati da yan kasuwa ya kamata su dibi girman Allah saboda wannan wata mai albarka da ke fuskanto mu ya kamata tsada kayayyaki saboda Allah a samu a saukakar da su saboda talaka ya samu dan abin masarufi saboda wata ne na rahama wata ne na ibada Allah kenan shine muke kira ga shugabannin kasa da iyan kasuwa su tausaya ma talakawa saboda komi abu ga talaka yake koma kenan ya kamata da gwamnati gwamnati da talaka saboda wanga wata da za a kama su dibi girman Allah su tausaya ma talakawa mai muku magana alkasun babali har daga jihar da magaram alamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio iran sunana abdulaziz kurezi daga nan birnin da magaram ta jamhuriyar nijar to yau ra'ayina shine akan watan azumin ramadan zai kama ya kamata a ce 'yan kasuwa da gwamnati su diba su ga girman allah su rage ma kayan abinci tsada shi an ce wata ne mai albarka tun kafin watan ya kama ake rage sauran kayayyaki ya kamata a ce an sassauta kayan abinci a wanga wata wanda zai kama mai albarka sunana abdulaziz firezi daga nan da magaram a jamhuriyar nijar sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ni ina kira ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar da allah da annabi ta girma ta duba girman allah ta duba girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don allah kayan masarufi yadda suka yi wannan tsadai a tausaya ma talaka dan allah don annabi don girman allah a tausaya ma talaka komi an ƙara mishi kuɗi a ƙasa ta jamhuriyar nijar duk wani abu da ya shahi abin da za a ci wallahi an kara mashi kuɗi a wannan ƙasar ta wata jamhuriyar Nijar kenan magabata ta Allah da annabi a ji tsoron Allah a tausaya ma talaka saboda shi talaka sai ya huta ne zai je ya samo abin da zai ci kenan a ringa lissafi da wannan ka ai lissafin wasu ƙarhi gare su kenan shi kuma talaka bai da ƙarhi a duba da Allah mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdulkibiya to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu kuma sai a dakaci shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkanmu da wani haka kuma barkanmu sake sadawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan haƙoƙin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon h Hausa da ke birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar da gabatar muku da shi da fatan zaku kasance tare da mu don jin abin da wannan sabon shiri ya kunsha a wannan karon. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih lezare da ke birnin yamai ta kasan Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da wannan bayani yau malam zai tashi ne kan haƙƙin wanda yake kiran sallah wato ladani kenan in malam ya shirya bismillah mun riga mun yi bayani cewa shi haƙƙi abin da ake nufi da haƙƙi wani abu ne wanda Allah ne ya yanka maka shiya ya ɗora maka shi a kan ɗan'uwanka, ko kuma haƙƙin ɗan'uwanka ne da Allah ya ɗora a wuyanka wanda wajibinka ne dolinka ne ka sauke wannan haƙƙin in ka sauke ka yi daɗin kai in ba ka sauke ba akwai azaba gobe a lahira sai fara mana da haƙƙin almu'azzan ladan mai kiran sallah a unguwarku mai kiran sallah a garinku mai kiran sallah a yankinku yana da haƙƙi a kan ka kai musulmi ya ce haƙƙinsa na farko an ta'alama annahu ka bi rabbik "Wa da'ika ila hadzik وأفضل أعوانك tare da hallahu التي haƙƙinsa na farko shi ladan Mai kiran sallah. mai muku kiran sallah kuna ji to ka fa sani yana da haƙƙi a kanka masu yawa haƙƙin farko kasancewa fa ladan shine mai tuna maka Allah shi yake tuna maka Allah ko da ya zam kai ka manta shi yake kiran ka ka zo ka samu naka babban rabo kada a raba ba da kai ba shine mai ƙoƙarin taimaka maka a cikin masu taimakonka shi babban mai taimako ne a wajen me sabke wannan farida wannan wajibi da Allah ya ɗora maka na yin sallah a lokaci. Tuladan shi ne babban mai taimaka maka a wajen ganin ka sabke wannan nauyi wannan farilla da Allah ya wajabta a kanka. Kinan dole ne wajibinka ne haƙƙinsa ne, tashkurahu ala zalika shukrika lil muhsini ilaika yanda a halka na hamsin da biyar muke maganar wajibi ne ka gode wa wanda ya kyautata maka to ai ladan babban mai taimako ne a gare ka to wajibi ne ka masa godiya akan kiran sallah da yake maku yana tuna maku Allah yana tunatar da ku lokacin sallah yayi kana cikin gidanka wala Allah kana cikin ɗakin ka kana shagultuwa da wasu abubuwa ka manta da lokacin sallah ya yi. to shi ya tuna maka to dole ka yi godiya akan wannan tunawa da ya maka kuma a nan wajibinka ne kasancewa shi ladan wata ni'ima ce daga ni'imomin Allah ta'ala da ya muku kyauta da ita a unguwarku kuna da ladan a ƙauyenku kuna da ladan a garinku kuna da ladan a yankinku kuna da ladan Allah ne ya ba ku shi ba kuɗi kuke biyansa ba ni'ima ce ta Allah ta'ala ka gode wa Allah kuma ka gode wa shi ladan masararo kada shafafa shirin ina zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa shi ladan ni'ima ce ta Allah kan al'ummar musulmi da fatan iyalai na su amfana da shi. Don ka fahsin suhbata ni'imat Allah tunda shi kan ladan ni'ima ce ta Allah. Allah ne ya samar muku shi, ya fore muku shi, ya arzita ku da shi to ka gode wa Allah kuma ka gode masa shi ma akan taimakon da yake maka. Wala haula wala quwwata illa billah. Ta ya za ka iya gode masa? Mutumin da shi zai tunatar da kai lokacin sallah ya yi mutumin da shi zai tunatar da kai lokaci ya yi wanda za ka je ka kai kukanka a gaban Allah ta'ala don ka rabauta da alkhairi na duniyarka da lahirarka ashe ba ƙaramin mai taimako ba ne a gare ka don haka wajibinka ne ka zama mai godiya ga Allah da ya arzita ku da ɗan uwa ladan wajibinka ne ka zama mai masa godiya a matsayinsa na mai kyautata maku kamar yadda kake godewa wanda ya maka alkhairi kamar yadda kake yaɗa kyakkyawan ambato akan wanda ya maku alkhairi to wajibinka ne ka yaɗa kyakkyawan ambato akan ladanin unguwarku wani mutumin kirki ne bawan Allah Allah ya saka masa da alkhairi shi yake tuna mana in lokacin sallah yayi shi yake tuna mana lokacin sahur ya yi shi yake tuna mana mu zo mu samu rabonmu a wurin Allah ta'ala mu ka kukanmu don mu samu biyan bukata ko ba komai ladan yana da wata irin daraja da wata irin ɗaukaka a duniyar musulmi لأنه يعلمهم بدخول وقت الصلاة التي هي من أهم الفرائض الدينية في الإسلام تبس ladan yana da wata kima yana da wata daraja yana da wata ɗaukaka a al'umma musulma ko ba komai ladan ne yake sanar ma mutane lokacin sallah ya yi kai kana nan kana sun gullanka na kasuwanka ko kana nan kana sun gullanka na duniyarka ko kana nan kana wani aiki naka dai ka shagalta da wannan aikin ladan ne zai faɗakar da kai ya tunatar da kai cewa fa kai dan uwa kada ka yi saki a tafi a barka lokacin sallah yayi alhali kuma ita sallan nan farilla ce mai muhimmanci babbar farilla ce mai muhimmanci daga cikin fara'iduddiniya a addinin musulunci kaga kenan ashe ladan yastahiqqu bidhalika shukr wa taqdir ya dace a ce a girmama ladan ya dace a ce an gode wa ladan a masa godiya لأنه يحيئ المسلمين لأداء هذه الفريدة الكبرى Saboda دمي ladan ne yake tuna wa musulmi su tashi su shirya don su aikata wannan farilla mai girma don su samu wannan babban riba don su samu wannan babban alkhairi wanda za su zo su kusanci ubingijinsu, su kai kukansu ga ubingijinsu, mai biya musu kowace irin buƙata, shi ya fi musu kowane irin kurakurai nasu ya yi musu kowace irin damuwa ashe wanda ya tunatar da kai wannan ya sanar da kai ya tunatar da kai lokaci ya yi wanda za ka zo ka samu babban rabo lokaci ya yi wanda za ka zo ka samu kai kukanka a wurin Allah don ka samu biyan bukata ashe yana da haƙƙi a wuyanka na ka gode masa sahihiyar godiya a takaicen takaitawa wannan shine haƙƙin ladan akan al'umma musulma wanda wajibi ne mu kiyaye mu sabke wannan haƙƙi gwargwadon hali da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya arzita mu godiya ga masu kyautata mana na kusa ko na nesa. To, ga shi yau ma malam ya koro bayanin haƙoƙi sai dai kuma lokacin takaitacce ne a maimakon sashen hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami Muhammad Salale Zare da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar. da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bar allah ya saka ya ƙara malam karfin jiki ni kuma awalin kunya da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirinmu na gaba shine shirin nan na Afirka a yau, ai saurari lafiya. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shirin ne da yawan da muka saba gabatar muku da batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan wani taro na zaman lafiya da aka gudanar a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a ranar Asabar 19 ga watan nan na Fabrairu. za mu ji taron da yadda ya kasance da kuma manufofin da suke kunshe da shi sai dai za mu kawo muku shirin ne a cikin bangarori biyu inda za a fara jin bangaren farko a wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. hausawa masu yin magana sukan ce wai zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki hakan dai yana nuna ne da muhimmancin da zaman lafiya ke da shi a tsakanin al'umma saboda shine ginshikin rayuwar yau da kullum da kuma kowane irin ci gaba rashin zaman lafiya kuwa yana nufin hargitsi da rashin gaskata juna tsakanin al'umma da mabiya addinai daban-daban ko ƙabilu a ranar asabar da ta gabata cibiyoyi biyu masu aiki tukuru domin ganin an samu fahimtar juna tsakanin al'ummar najeriya sun kaddamar da taro a yankin badawa da ke karamar hukumar nasarawa a birnin kano da ke arewacin najeriya waɗannan cibiyoyin kuwa su ne cibiyar cardinal onaikan domin zaman lafiya da kuma cibiyar sasantawa a tsakanin addinai dama dai a duk lokacin da aka ambaci sulhu to ana magana ne akan samar da fahimtar juna a tsakanin mutanen da suke da bambancin mahanga ko hanyar rayuwa da suka hada addini da kabila da kuma makamantansu ƙasa kamar najeriya kuwa ta da irin waɗannan mutanen ko dai ta fuskar kabila ɗin ko kuma ta fuskar addini ba kuma ɓoyen abu bane cewa ƙasar ta sha fuskantar faɗace-faɗace a tsakanin mabiya addinanta daban-daban da kuma ƙabilu daban-daban an koyi asarar rayuka da dukiya mai yawa sakamakon irin waɗannan rikice-rikicen a shekarun baya a duk lokacin da aka samu rikici na ƙabila ko na addini hanya ɗaya da ake amfani da ita domin magance ta ita ce aikewa da jami'an tsaro na kwantar da tarzoma sannan a girke su a kan tituna na wani lokaci shi ko mataki irin wannan baya nufin cewa an kawar da gabar ƙiyayya da ke cikin zukatan mutane don haka taro irin wanda aka yi wanda shine jigon shirin namu na yau yake da muhimmanci. don manufarsa a matakin farko shine kawar da wannan gabar da saɓani da ke kwance a cikin zukatan mabiya addinai daban-daban da ƙabilu saboda su rungumi juna bisa ginshikin zaman lafiya tare malam ahmad tijjani adam shine mai tsara ayyukan cibiyar sasantawa tsakanin addinai wato interfaith mediation center a jihar kano ya fara da yi mana bayani akan manufar wannan taro ga abin da yake cewa shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim babban makasudin ta ah, wannan taro domin mu tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai da ɗabi'u mabambanta da kuma al'umma da suke zaune a wannan jihar ta ta Kano da ke Najeriya da kuma sauran bangarori na al'umma wannan shine babban makasudin mu na haɗa wannan taro bugu da ƙari mun sake yi wa malam Ahmad Tijani Adam tambaya akan muhimman batutuwan da aka tattauna a wajen taron da kuma waɗanda suka gabatar da kasidu ko makaloli ga ta bakinsa. daga cikin abubuwan da aka gabatar jira malamai daga cikin waɗannan ɓangarori akwai babban malami da asirin malam abba shari wanda kusan community leader ne kuma religious sannan da akwai wani representative shi ma daga cikin community duka mun tattauna cikin jawabai masu mahimmanci a suka duba a cikin wayannan littattafai na mu tsarkaka wanda Allah subhanahu wata'ala yi maganganu a kan yadda ya kamata musulmi da kirista su zauna lafiya da dukkan ma masu addini shi ma ya duba a kan ɓangaren yadda littafin su na bible ya magana a kan cewa ya kamata a zauna lafiya wannan shi ne abubuwan da ya faru kuma daga cikin abubuwan da aka yi mun fito da wani ɓangare da muke ce mai ɓangaren yarda da ɓangaren rashin yarda shi ne life and abinda muke ga ɓangaren bukar ci ba da musulmi ɓangaren ɗaya a bangare wanda so kuma za su gansu ba su ma ke kiristoci mukan ware su bangare daya wanda ba musulmi ba su gansu ba sai mu ce ku su musulmi su rubuta wani abubuwa ne ka birge su daga wannan su su ga kiristanci da su kirista haka su ma musulmi mukan ce su kirista su rubuto mana su faɗi abubuwan da suke gani to da yake mun ji sunayen wasu daga cikin malaman addinin musulunci da kiristanci da suka gabatar da jawabai a wajen wannan taron kai tsaye mun tunkare su domin jin ta nasu da fari shehun malamin nan abba ya fara da yi mana magana akan manufar wannan taro eh wato yin wannan tarurruka ai suna da muhimmanci musamman a yanayin al'umma da ke ciki rashin fahimtar juna da bayanai da aka yi an nuna yadda addinin musulunci ya nuna muhimmancin zaman lafiya a tsakanin mafiya addinai daban-daban an yi bayanai yadda hatta a zamantakewa da juna da har ma Qur'ani ma ya ba da dama musulmi ma ya auri wanda suke ahalin kitabi ga ga wannan abubuwa ne da ke nuna muhimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi abubuwa da yawa da suke faruwa yanzu da su zama addinai daga ana samun tashin da ya tashin hankula to a taron nan an yi bayani da cewa don dai mutane su kan wasu abubuwa ne da wanda wani kwamfuti suke ainihin a karshe dagewa da hali wannan taron an nuna yadda da ne a cikin mu suka nuna buƙatar a nuna cikin lumana a fahimci juna a amince da su To shi kuwa rabaran Bisketi Gondom yayi mana bayani ne akan abubuwan da suke sa a sami zaman lafiya tsakanin al'umma da kuma waɗanda suke haddasa gaba da ƙiyayya a tsakaninsu ga ta bakinsa. abin da yake faruwa a cikin wannan tafiya sun shi ne dan sai muna so kuma da kawai dandana wannan zaman lafiya da kauna ita ce farkon abin da za mu ɗauka idan kai ɗin yanzu na kaunace ka ba duk abin da ya zama naka ba zan taba yadda wani abu ya taba shi ba ba ran yadda kuma wani abu ya cutar da kai ba to ta anda hakan nan ya tasar da cewa ka ga dole zai ka kula da kayan ka zuciya ka kai ma kana kula da nawa da duk kauna yana to amma sa'an da idan ya kasance babu kauna ba babu tsoron Allah babu fadi gaskiya ba to zama lafiya zai zama da wahala ran karbi to zuciya yana da wani cikin abubuwan da yake kawo koma baya da kuma rashin ci gaba na zaman lafiya to zuciya idan ban kawar da son zuciya kan wani abu ba to lallai zai wuya a sami zaman lafiya son zuciya ko kuwa son kai shine abin da yake koma baya cikin zaman lafiya domin ba ko waɗansu kaɗan mu da muna ganin nan abin da ya kawo shi son zuciyar wani yana so da ni a wurin kuma wani yana so da wancan ne ke wani duk ne ne ba wani aka sa a wurin ba ya za a sa wani ko wancan to kare an da cewa son zuciya zai kawo ko kuma zai kawo kuma baya da zaman lafiya. to magana dai akan batun zaman lafiya ba mai karewa ba ce a cikin sauƙi. domin kuwa lamari ne da ke da abubuwa domin kuwa lamari ne da ake bukatuwa da shi a cikin kowace al'umma don haka mu ma shirin namu ba karewa ya yi ba za mu dora daga inda muka tsaya a mako mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba da jin tabakunan waɗannan malaman akan hanyoyin da suke ganin cewa taruka irin waɗannan za su yi tasiri a cikin al'umma da kuma yadda za a kai ga sai dai kafin lokacin muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To ma a anan zan yi bankwana da ku lokacin da aka ɗirma mana ya kawo jiki sai a tarbe mu an jima da rana domin jin mu dauke zuwa dan shirye-shirye a kafin nan a din tahir amin da kwantar labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng